barkanmu da dawowa kuma labaran zai ci gaba inda kai tsaye za mu tafi ga wakilinmu na fagen wasanni wato musbahu shehu bala an kammala gasar kwallon kwando da aka gudana a nan kano a filin wasa na rumfa kwaleji mai taken malikawa basketball Football Championship gasar da ƙungiyoyi takwas suka fafata waɗanda ba sa buga gasar wani waɗanda ba sa buga wata gasa ta ƙasa. An dai buga wasan ƙarshe tsakanin ƙungiyar ƙwallon kwando ta Ahmadiyya da kuma MTN Zandas inda Ahmadiyya ta samu nasara da ci ashirin da kuma goma sha uku. Ƙungiyar buga Warriors su ne suka zo a mataki na uku bayan nasarar da suka samu akan Park Warriors da ci ashirin babu ko ɗaya an ba da katafaren kofi da kyauran kyaututtuka da yake rufe gasar babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kano brian mazan marafa ya bayyana cewa gwamnatin ta jihar kano ta dukufa wajen tabbatar da samarwa 'yan wasa 'yan asalin jihar kano matasa guraben harkokin wasanni daban-daban ba sai na kwallon kafa ba tare da sama musu sana'o'i da abubuwan da za su dogara da kansu sai buƙaci ɗaiɗaiku da kamfanoni da su shigo domin tallafawa ci gaban harkokin wasanni a nan jihar Kano. Ɗaya daga cikin wayanda suka tallafa wajen gudanar da wasan Dr. Aminu Bizi ya bayyana cewa rashin shirya irin wa'annan wasanni tun daga tushe da na makarantu na ɗaya daga cikin abin da ya sanya koma baya a harkokin wasanni a jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. Gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir ‘yan Rifa'i ya sanya wata gasa ta tseren gudun ya da ƙaurin wani da aka fi sani a Turanci marathon wanda za a gudanar a garin na Kaduna kuma ya buƙaci tun daga matasan 'yan wasa har da tsofaffi da shiga tseren wanda za a gudanar cikin birnin na Kaduna da zai kunshi ƙananan hukumomi guda uku na birnin na Kaduna. Ya kuma tabbatar da cewa akwai kyaututtuka masu tsoka daga gwamnatin da kuma masu zuba jari. Wata mota wacce ke ɗauke da tagwar matasan 'yan wasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha shida da ke ƙasar Ghana sun dilmiye a cikin wani kogi akan hanyarsu ta dawowa bayan sun je sun gudanar da rijista da cika ƙa'idojin tinkarar wata gasa ta matasa da ake sa ran a gudanar a ƙasar ta Ghana idan an ɗage haramcin da aka yi wa harkokin wasanni a ƙasar ta Ghana. Sun dai samu haɗarin ne akan hanyar su ta Kumasi zuwa Opinso da ke Ashanti. An dai tabbatar da cewa kimanin ƙananan 'yan wasa su su shida suka rasa rayukansu a nan take. Ƙarshen rahoton kenan, Subasho Balatir 'yan gurasa daga fagen wasanni.